kungiyar CDAO ta zaɓi ta yi wa ƙasar Mali hukunce-hukunce masu tsanani. Sojojin ƙasar masu mulki su ma sun ba da amsa ta hanyar jan takaddama da CDAO maimakon su nemi sulhu. Muna cikin wani yanayin da ba a taɓa gani ba tun bayan kafa wannan ƙungiya a shekarar 1972. Ficewar Mali daga CDAO ba zai gyara ƙasar ba, saɓanin abin da mutane ke bayyanawa. Sannan kuma fitar Mali daga CDAO ba zai gyara ƙungiyar ba. Wannan yanayi ya kuke gani zai shafi yaƙi da ta'addanci? Mali eh, le berceau du terrorisme. Mali ita ce tushen ta'addanci a yammacin Afirka amma ba laifin kasar ta Mali bane. An san da ta'addancin da ya fito daga yankin Maghreb ya kafu a kasar Mali. A shekarar 2013 kashi 20 cikin 100 na kasar ne barazanar ta'addanci ta shafa. A yau kashi 80 cikin 100 na kasar ne ke fuskantar wannan barazana. Kuma wannan barazanar ta ketara zuwa kasashen Niger da Burkina Faso. Tana nema ta bazu zuwa kasashen yankin Gulf na Guinea inda tuni ta faru a kasar Benin. Ba iya tunkarar wannan matsala a kuma sarancin cimma nasara ba tare da kasar mali ba idan ana tsammanin kasar nijar mai iyaka da mali ba ta iya hada gwiwa da ita matakar kasar burkina faso ba ta iya hada gwiwa da mali matakar kuma cote d'ivoire ba ta iya hada gwiwa da mali wajen wannan yaki wato idan dai ba wannan matsala aka shawo kanta ba hakan zai haifar da mummunan tasiri a yakin ta'addanci kuma abu ne da zai iya taimakawa 'yan ta'adda domin za su samu damar kai da kawo a tsawon iyakar mali da sauran kasashe makwabta matakin rufe iyakoki ba zai ba da damar ci gaba da gudanar da hulɗar aikin soja da mali ba Shin ko tare da wannan mataki na rufe iyaka ba zai shafi 'yancin fatattakar 'yan ta'adda na bin sahunsu ba? Daga lokacin da aka rufe iyakokin kan tudu, ci gaba da irin waɗannan ayyuka ba zai yiwu ba. Haka na nufin ba iya shiga Mali kuma ba iya fita daga Mali. Bugu da ƙari idan aka kaddamar da irin waɗannan ayyuka na soja, akwai tallafin sojojin sama. Jiragen sama na yaƙi na Mali na iya taimakawa sojojin ƙasa na Nijar, sannan jiragen Nijar za su iya tallafawa sojojin ƙasa da ke Burkina Faso. Duka waɗannan abubuwa ba za a iya yin su ba a halin yanzu. Malam Sadiq Abba, menene mafita domin fita daga cikin wannan rikici? Akwai dama mata sulhuntawa sabanin abin da mutane ke cewa ɗaukar matakin sulhuntawa ba zai zama yin watsi da manufofin al'ummar mali ba sojoji masu mulki na iya neman shawarar rike iko tsakanin watanni shida zuwa shekara biyar ita kuma siriyawo tana iya kokarin ganin jadawalin da ya dace saboda a cimma mafita kuma cimma wannan mafita dole sai an kuma kan teburin shawarwari.